Yan uwa matasa barkamu da haka barkamu da sake saduwa a yau labarin matasa tare da ni Rakiya Arimi da Gora ta Fanta Shamsula Fantastic ya kiki da dama. Alhamdulillah Gora yau muke labari. To haka ne a maraicen yau Gora za mu kawo batun shirye-shiryen sallar Ramadan da kuma yadda teloli ke kokari a wannan lokacin. A cikin takaitaccen rahoton namu na yau muna ɗauke da tarihin wani matashi mai kiɗa duma kayan kiɗar jihar Maradi. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. gura sallar Ramadan yana nan tafe. A kowane shagon ɗinki matasa rantsam a ciki da suka kawo ɗinkinansu. Da fatan ke kin samu naki gwara. Gwara ai ban same su ba tukunna balle ma a wannan lokacin ke ma kin sani. Al'amuran tsakanin teloli da masu kawo musu kaya ya kazamce dalilin rashin cika su Kar in kai ki nesa ga rahoton wakiliyar mu ta Doso na Hadiza Hassan. Wajen matasan Doso sanya sabbin kayan sallah masu kyau wani babban kalubali ne shagunan madumkan teloli sai oba ake masu a wanga lokacin. Wasu telolin sun koma ga halin nasu na bada wa'adin ƙarya da wani bin muke haddasa rikici don haka a matsowar sallah matasa suke nagewa tsayin daka a shagunan da ake musu ɗinki. Bari mu saurari wanga telan. Babu mai ɗinkin da zai ce ba zai saba alkawari ba amma dai wasu sun ɗan ɗara wasu dama-dama. Lallai kan mun daɗe daina karɓar kayan ɗinki saboda abin da ka san lokaci ya ƙware maka bai kamata ka lalashe mutumin ba muna aiki da rana ta dare Maryama Saidu wata matashiya ta nuna cewar wannan maɗumkan koda sun amshi ɗinkinka tun da wuri ba sa cika alkawali. problem In dai ban samu ɗumkina ba, ina da kuɗi zan je in sai kayan shago da suke shirya a saka. Ɗumkin da na kai yanzu haka ya kusa sati biyu, hal yanzu ban same shi ba. Mai talan ya ce in je in zo gobe, amma na san da ko na tahi goben ban samun shi. Ni na ma jima da kai ɗumkin, to kaka ga wanda suke kai in sallah ta kusa kwana biyu, kuma su ce su same shi. Duk da hakan matsumkan na ta aiki dare da rana domin biyan bukatun abokan cinikayyarsu. Rikiya wani bangaren na shirye-shiryen sallar uh, Ramadan a wasu kasuwanni a babban birnin Yamai Tuni muna fuskantar haurawar farashi da kuma karancin kashi. A cewar wasu matasan masu sayar da kajin gora sanadin wannan tsadar ita ce cutar murar tsuntsaye wacce ta kashe kaji da yawa ga dai rahoton salamatu kadiri ko kananan da suke 550 za su kara su kai jika uku a wannan shekara zabi suna kai jika bakwai kaji ciwo ya kashe su tun daga nan har cikin ƙauyuka Ya bambanta tun daga ƙauye suke tsada kenan idan mutum ya sayo da tsada a kauye zai zo ya sai da ya samu 20 ko 40 yana kimanin 900. Kike a satin da ya gabata ne matasa manoma da dama na gari suka samu horo kan noman shinkafa a lokacin damana. Haka ne gora wannan wani tsari ne na kungiyar jihohi na manoma da makiyaya kira da kwamitin shawara na jihar Doso domin ƙarfafawa manoman shinkafa gwiwa bayan ambaliyar ruwa da aka samu a damunar da ta gabata. Gadai karin bayani a wannan rahoton na Fadal Alu. Matasa 20 ne aka baiwa horon na tsawon kwana shida a gaya bisa ga noman cinkafa. Bayan darsan da suka samu da dama cikinsu za su samu tallafin jari domin bunƙasa aikin noman na shinkafa a cewar Ibrahim Madugu jami'in harabar gidan gona ta jihar Doso. A tsawon waɗannan kwanaki shida mun tattauna batutuwa da dama game da batun noman shinkafa, kariya da kuma kasuwancin shinkafa. Muna so son matasa su shiga noman shinkafa har zuwa kasuwancinta su samu jari yaya matashi zai iya samun jari yin bayani kan hanyar samun jari. Wanda suka samu horon su nuna gamsuwarsu da wannan ƙarin ilimin da zai ƙara musu taimakawa a ƙarin albarkar noman da za su yi nan gaba. Yanzu an nuna mana kome mun gode wa Allah, a da muna yin sa ba cikin tsari ba, mun sayar da za mu samu riba daga ayyukanmu, mun gode wa Allah tare da kwanakin nan shidda da muka yi a nan, mun ga kome mun gane sosai sai dai wanda bai sa hankali ba. Duk da asarar da suka fuskanta a shekarar bara a nan gaya biyo bayan ambaliyar ruwa da ta mamaye hilayen noman shinkafar matasan manoma na sa rai za su samu albarkatun noman nasu a wagga kakar a dalilin wannan horon. Yanzu kuma sai takaitaccen rahoton namu gora. A yau muna tare da Tasi'u bakwai wani matashi mai kiɗin duma. Tasi'u bakwai ya kasance har ila yau saurayin da har yanzu yake wannan kiɗan. mohammed Mamman ya bamu labarin wannan matashin mai fasahar. Haɗuwar tasu da Duma ta zo ne cikin wani yanayi na ɓacin rai bayan rabuwar mahaifinsa da mamarsa ne ya fara koyan kiɗan gargajiya wajen kawunsa. Duk da ca bai gade kiɗa ba, sa bai zo masa da sauƙi ba, ya ba da labarinsa. A can gidan magajinta nan ne suke kiɗa wannan Duma, to a nan gidan ne na koyi kiɗin amma da kyal da wala haulu tun da ba su san yi, su suke su suna gudun tun da ban gada ba, in yi na sha gashi na bugu sosai. Kucin ne tsoho na ce a'a a sha kawo mana lahiya babu wanda ya san inda arzikin dan shi yake ko inda arzikin shi yake to a kai a kawo dai har gashi eh, na kai na iya nake bugawa har ina kirkira shi ma da kaina jakada domin ci gaba da wannan kiɗa su'u bai tsaya nan ba ya yi tafiye-tafiye da dama domin yin wasa da wannan kayan kiɗa mai daraja dan ka ɗauka jihohi guda takwas na Nijar babu inda ban je ba saboda duma sannan in ka ture wannan kasa na bin kasa sai da ne kasa goma sha ɗaya da duman nan kuma na ɗauko takobi na ɗauko kofi mu kimanin 161 a cikin makaɗan na afirka 161 ni ne na zo shamfiyon na ci wannan kofi iman da cewa ya kamata ya bar gado ga mayan gobe domin kada ya ɓace so ya mai da hankali ga horar da matasa muna ba da horo ga duk mai bukata banda ba da horo kuma akwai na bayan wanda su ma yanzu muna gwaggwada musu yadda ake kaɗawa yadda ake juya kawa yadda ake gyara yadda ake jawo mutane masu zo ga jiki a kiɗa banda shi kuma muna ƙara gwaggwada musu yaya ake ɗunka su yaya ake zarga su ya ake daidaita su har a kai ana kaɗa su ana jin daɗin su. Idan tasu bakwai ya san shi kaɗai ne har yanzu ke buga duma ya amince da ya farfaɗo da wannan kayan kiɗa a cewarsa duma na zama wani kayan kiɗa da ake amfani da shi a wajen bukukuwa. League da Champion na shekarar 2021 Chelsea ta bi sahun Manchester City a wannan karshen na cin kofin zakarun Turai da aka shirya yi a ranar 29 ga watan Mayu na shekarar 2021 a filin wasan Atatürk da ke Istanbul. Wata cancantar da za ta baiwa kungiyoyi biyu damar yin la'akari da karawa zuwa jerin kyaututtukan su amma kuma don samun kyaututtuka na kuɗi kuɗin da UEFA ta tsara. a nan muka zo ƙarshen labarin matasa za ku kuma sake sauraron su bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko dala ba akan layin airtel a nan muke taimako a sharuwa lafiya